Jama'a assalamu alaikum kun bar mu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin duniyar wasanni daga nan sashen Hausa na gidan rediyon Faransa International RFI. A cikin shirin na yau za mu tattauna ne da farko don gani da irin manyan sauye-sauye da ake fatan samu a duniyar kokowa a jamhuriyar Nijar. Banda haka za mu duba irin yadda 'yan Najeriya ke hasashen kasancewar kungiyar kwallon kafa Super Eagles na a gasar cin kofin duniya da za ta gudana a kasar Rasha. Duniyar wasanni daga nan sashen Hausa na rediyon Faransa International tare da ni Abdullahi 一下。 To madalla tun a shekara ta 1975 ne aka soma kokowar gargajiya a jamhuriyar Nijar. Wannan wasa na ɗaya daga cikin wasanni da suka fi jan hankulan da dama daga cikin 'yan kasar da ma waje. Alhaji Shehu Begu ɗaya daga cikin masu bin lamuran kokowa a jamhuriyar ta Nijar ya yi sharhi kan canjin da aka samu ta fuskar wannan wasa. Ta da ka san da ba a zaɓi. Kawai sai ka zo ka kamo wa ne ka ce ne da shi zani ko? To kenan su ga wannan an ci gaba. amma haka nan ana gama wani biyu wanda dan mai karfi da wanda ba da ƙarfi ko kuma haraka ce ta sa'a sai ce bisa ga wannan abu an ci gaba saboda yanzu ba sai ka san wanda za ku koyar shi ba ko da ke dai sai an zana mutanen to in ka zo baka san da wanda za ku kowa ba sai in ce wannan ci gaba ne kuma haraka kai na gwiwa guda na hannu guda ya kaga yanzu babu shi kenan masa ga wannan an ci gaba ci gaba guda ne kuma wanda wanda ni ban amince shi kwarai wanda a ce ai kowa a gama kai wani bi a ce dan dai ya zama to ka ashe za a kwambala gaba daya a kare a rasa za a ɗauka takobi sai a gama kai wani bi da department ko da ko a bada hannu nan duk in an kokowa sai an samu wani maza kuma ganewa ake hmm. a yan kokowa suna suna ganewa kuma yan kalo na ganewa lalle an yi gyara hmm. to a bar gyara ai kokowa kawai hmm. tsantsanta wanda za a samu takobi ya same ta shi ne muke wata kuma ya tsari daidai kuma su a basu magana arbitrori da tabal teknik ya zamanto dai ra'ayi yana zama daya ba sai an yi garrama ba shekaru sama da 41 kenan da aka so mu kokowar gargajiya a wannan kasa ta Nijar. Shebu Begu ya ambato cewa an samu ci gaba duk da cewa da sauran gyara a wasu fannoni tare da yin kira zuwa masu ruwa da tsaki a bangaren kokowa a jamhuriyar ta Nijar. To kamar da kace yau da shekara 41 aka fara kokowa. kuma sai in ce an ci gaba saboda daga wani lokacin zuwa yanzu an samu canji da yawa na harkar tsari harkar koko ita kanta harkar kaye da da sauransu sai mu ce an ci gaba bisa ga wannan su arbitrorin da mahatsarin da komi da komi da su yanku kowai a yi abu banda ha'inci kawai kokowa ake so a gani tsantsa yadda ta kamata a yi ta ba da cuku-cuku ba ba da gama kai ba ba da ba da kaye ba wannan muke fata tun bayan kawo ƙarshen gasar cin takobi da ta gudana a damagaran ma'abuta wannan wasa sun bayyana cewa kokowa ta rage shawa shebu begu ya kike kallon wannan tsokaci daga masu bin wasannin kokowa a wannan ƙasa ta nijar eh ta rage shawa ban sani ba ko me yasa sannan ana kokowa gaskiya kujerun makka da wani wane ne komai da komai ana bada amma yanzu dai in ba gwamnati ba lura ga mutum ya ɗauki kuɗi tsaba aka na ya bada ko ya kai wata makka sai dai an kai wajen takobi da komi su ma masu wannan kokari daga merori ne sai masu dai hannu da shuni wani bi su ma dai sai in ce yan tsirarru ba da yawa ba kuma maraɗi da an aka ce ana kokowa ba da ɗan sani wanda za ka yi makka ai ba kaɗan ba ne to yanzu na ga abin ya ɗan rage ban san ko me yasa ba amma haka ne da ana shawo kokowa ka san kokowa ta hi luma ga ga 'yan nijar mm. to kaga ai wanga president da shi da ai ya kawo ci bisa harkar kokowa da ya zamanto duk shekara ana kokowa kuma ana sa kub da yawa ana haka nan kaga kokowa sai ci gaba to amma wani ba kokowa sai ga abin ba ba armashi kwarai an kwamace a tai kamaru ko cote d'ivoire ko ko eh, mali ko senegal ana kokowa wannan ba daidai bane zamanto cibe kokowa dai ta nijar eh, ta kasa ma a ce nan ne daga senegal da mu da su wannan shirin na zuwa muku dai ne daga nan sashen hausa na gidan rediyon faransa international rfi I'ma be did. Daga jamhuriyar Nijar za mu yada zango zuwa tarayyar Najeriya domin tattauna da wasu 'yan kasar dangane da fatan su zuwa kungiyar kwallon kafa ta Super Eagles. da ta samu tikitin zuwa gasar cin kofin duniya da za ta gudana a ƙasar rasha a shekara ta 2018 wannan kuwa na zuwa ne yayin da ƙungiyoyin kwallon kafa na ƙasashen duniya ke ci gaba da shirye-shirye domin samun nasarori da suka dace a wannan gangami na kasar rasha tejani adamu mai sharhi ne kan harkokin wasannin kwallon kafa a najeriya ya kuma bayyana cewa yana da yakinin ganin ƙungiyar ta super eagles za ta kai labari a wannan gangami farko za mu ce gaskiya alhamdulillah alhamdulillah da muka samu nasara ma a maka zo na ɗaya a nahiyar afirka wanda muka samu dama halartar gasar cin kofin duniya wanda za ku gudanar a ƙasar rasha a bana to wannan gaskiya ba karamin abin a yaba kungiyar kwallon kafa ta super eagles ba ce ba duba da yadda shi kansa mai horaswar in ka kula ghana tro ya yi matukar kokari yadda ya fito da yan wasanni zaka ga akwai yan wasanni daban-daban da suke doka a kungiyar liverpool arsenal akwai kuma sauran ma wanda suke buga a kungiyoyin nahiyar turai duk ya janyo su a ciki kaga ya nuna yana amfani da 'yan matasa 'yan wasan cikin gida a cikin kungiyar kwallon kafa ta Super Eagles kuma ya nuna musu cewa fa baldin za a yi fa su sa tsoro a zuciyarsu saboda haka su fito su ba da gudunmuwarsu ta karfin yadda za a yi tsare kansu da mutuncin kasarsu yadda a bayan ka kula gasar cin kofin duniya yana ba mu wahala ta nahiyar afirka ma yana ba mu wahala wajen fitowa zaka ga aya ake fitowa da shan wahala da kyar ake amma wannan karin mun fito a na daya har muka samu mu a nahiyar afirka mu ne idan muka fara zuwa wannan gasar cin kofin ta duniya to ka ga wannan abin abin a yaba masa ne to tijana mu baka ganin cewa a wannan gangami na rasha komi kan iya wakana ganin wasannin da kungiyar ta yi a baya domin a koda yaushe kungiyar ta samu tikitin shiga gasar cin kofin duniya ba ta wuce zagaye na farko me zaka ce akai gaskiya za su iya taka abin arziki in ka kula da mun yi wasan sada zumunci a bana an hada mu da kasar argentina a wasan sada zumunci na mun ba da mamaki mun duke su kuma kashi muka ba su ƙasar argentina har sha'awa suke allah ya haɗa su da najeriya su haka a wasan sada zumunci saboda suna so su rama abin da najeriya ta musu a gasar cin kofin da ya wakana a baya yadda muka tuna musu asiri to suna so su ga in ƙara haɗuwa nan to mun hada a kore japan wannan a kore japan da muka haɗu a duro maka tashi da su to kaga wannan ya nuna cewa su suna sha'awa su kara haduwa da mu so suke su kara nuna mana su su wane ne to mu ma Najeriya gaskiya alhamdulillah mana da yan wasa akwai su Alex Iwobi akwai su Mikel Obi suna da duk da shi ma da ya dawo suna nan da yawa kaga yan wasan nan za su taimaka mana sosai kuma in ana wasa da Argentina karsashin sa ga kara karuwa ke mana da hazakuran yan wasa sosai wanda suke taka bal to gaskiya wasan zagayen farko yana ba Najeriya wahala duba da cewa a wasan farko zaka ga yawanci duro muke farawa na biyu kuma sai a ce mu na uku kuma sai kaga ga mun ƙara yin duro kaga to wannan ba labari amma gaskiya wannan gasar cin kofin duniya ta kasar rasha da za a gudanar wasa ne mai ban mamaki illar kawai dai illar sanyi ne amma 'yan wasan namu dai suna wanda suke taka leda a waje sun san yanayin sanyi su kuma wannan na cikin gida kaga sanyin nan ba su san shi ba a gida suke yi to in an ji ina ga kamar yan wasan mu na cikin gida ana shine sanyin nan ne zai dan ka musu na kasu wajen taka leda na gasar amma dai ina ganin gaskiya bana wasan zagayen farko Najeriya za mu je wasan zagaye na biyu ma za mu wuce wannan matakin duba da cewa akwai yan wasanni da dama kasashe da dama da suka fito a bana kuma ka kula irin kasashen da suka fito su ma wanda akwai wanda ba su taba buga gasar ba sun samu damar fitowa to amma ina ganin wannan zai ba Najeriya karfin gwiwa da kuma kansu ita gwamnatin Najeriya su mara musu baya wajen ganin mun samu zagayen shiga wasan zagaye na biyu ko a ce mun dawo wasan zagayen farko wannan kaga mu abu kanmu daga magoya bayan Najeriya da kuma mutane ba san wannan abin suke ba ya kamata a ce mu wuce wannan matakin a dai wajen da mu akwai wata matsala matsala domin yanzu haka wani hamzari ba gudu ba wata matsala a wannan kungiya ita ce ya kamata magabatan kwallon kafa su soma nazari tare da tantance hanyoyin soma zakulo matasa da za su iya mai gurbin na gaba gare su a lokacin da za a canza 'yan wasa bayan share shekaru da dama. To gaskiya ni ra'ayina ga wannan nima ina goyon bayan a ce duk dan wasan da ya gaji kawai a ajiye shi a ɗauko mai jini a jika ba wai sai an ce lalle wannan wanda ya gajin bane ba a ci amfani da shi a ci amfani da shi akwai iya daidai gurbin da za a zo fa in ya gaji fa ko me zai yi to wala ba zai iya kara taɓa kafin arziki ba duba da cewa zaka ga su sauran kasashen akwai yan wasa da yawa wanda suke tasowa suna amfani da su kuma hakan yana taimaka musu ka duba brazil ka duba argentina zaka ga wane ne babba babban su za kowanne bai fi guda ɗaya ba sauran duk yara ne da suke takale da a cikin turai da fatan allah baiwa mai rabo sa'a da wannan ra'ayi za mu dasa aya a wannan shirin na duniyar wasanni daga nan sashen hausa na gidan rediyon faransa international rfi a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo muku musamman wakilin mu kano abdulkadir dan gambo ni da na gabatar da shirin abdullahi isa muke cewa mu huta lafiya.